Assalamu alaikum warahmatullahi sunana Najati Ibrahim ya kudima wata kuka sani da ya kudima bakery services. samu dafa da dashishin alkama da farfesun naman rago. Da farko za ki samu alkama ki tsince mata tsako da take jikin ta ki wanke ta tas ki shanya ta ta bushe. Idan ta bushe sai ki barza ta idan kika barza ta zaki wanke ta tas kamar sau biyu bayan kin wanke ta kin dora steamer ki ruwa ya tafasa sai ki zo ki zuba wannan alkama ki rufe ta ki batta ta dahu kamar na minti goma. bayan minti goma za mu juye ta idan aka juye ta za a samu ruwan ɗumi a zuba mata a wanke ta tas saboda alkama tana da danko a tsane mata ruwan ta take tsane ta sai kin tabbatar wannan ruwan ya fita daga cikin ta sai ki juye ta a kwano ki saka mata mai ki saka mata gishiri ki saka fis ki saka carrot ki saka albasa sai ki juya in kika juya zaki mai da ita cikin wannan steamer ki rufe ta ki kara bata kamar minti goma saboda wannan kayan lambun su nuna to gashi nan yayi zamu ɗora wata tukunyar akan wata zamu saka su lalallen naman rago da kuma dafaffun kayan miya zan saka jinja garlic sai kuma in saka duk spices in da na san ina so to zan rufe zan bar shi ya dan tafasa gashi nan bayan ya tafaso zan zuba mai zan juya zan rufe kuma sannan in bar shi ya ta dahuwa to gashi nan bayan ya dahu ruwan yayi kasa zan dauko albasa wadda aka yi grating ta zan zuba zan rufe in bashi kamar minti goma gashi nan bayan minti goma na dauko na saka ɗaɗɗoya zan kashe wutar in rufe to a kwano gashi nan zan saka wannan dashishin da muka yi zan ɗan yi ganishin da lawashin albasa wannan kuma shine farfesun naman ragon da muka yi Ramadan Karim.